ga lokaci na ƙurewa kuma ka san mutanen nan inda suke alhaji na cin ka bari nuna maka wani abu idan ba nuna maka ba hmm. ba zai yiwu mu mu ɗauki kuɗin mu zira ba hmm. ba mutanen nan sun yi damu sun yi shuru ka gane hmm. idan kamar yadda aka yi maganan nan sun tura kaya to sai mu sanya kuɗin mu mu ci gaba da aikin nan to amma haka da suka faɗa ina jin kai mantawa kai ko bari kaga shantar kashi kaga ai to duk ba wannan ba ne ya sa hannun amma ai alaji ba a ba aho <laughs> to kuma kaga ba zai mutu ni san kawo

idan manaja tunda mun mun kare wannan magana mhm. ya amince ka to mu je kawai mu sa kai a ci gaba wannan shine magana dan wallahi bari ga kaga kaga ni ko kaga tana bani mamaki irin yadda nake aje abin nan lokaci lokaci ana sa cikin jin daɗi to ubangiji Allah ya tabbatar mu da alheri ubangiji Allah ya tabbatar mu da a ka kai masa kudin shi ba na ja shi ne shi magana annaba a ina a jami'a abin da za mu yi musamman alhaji wada idan muka samu alhaji wada duk abin da za a yi a rika an gama. to ni za ka tura ita ko ku za mu je tare ko ku ya za a yi dan san harkoki sun maka yawa mu je tare mu je tare mu je tare

busar da farin ciki saboda kin san an riga an tura da kuɗin jiya kuma kin ga iyaye na sun zo kun faɗi cewar hakika an karɓe su da mahimmanci an karamta su dama wannan shine alamar su ba sai kai kaɗai za a girma ba na kama a nuna cewa mutum ne mai mahimmanci to ka san ana sana saboda haka ne sai ba sa na zo domin daga jan hankali ki kasance kin bani haɗin kai yadda za mu samu damar gudanar da soyayyar mu yadda ake bukata shi yasa na sanin ina fatan dai babu na hakika a ne ma na ji daɗin kawar da kai da kai gidanmu kuma aure ni da kai ba fashi domin a ta iyayena sun yi murna farin ciki akan wani abu da ya faru tsakanin na da kai Allah ni sai ba Allah ya haɗa 今年是吧？ kwaɗayya irin su ice cream su biskit su chocolate sai ki ce ɗata ke kullum cin ɗata a ba na a cikin maza ba da kai dole in ce ta na so abu wani ba na ka ba to shi ke nan babu matsala tun tunda ɗatan kike so a yi akwai masu kaza nan kusa da kantin sun samu Thank you. Lafiya dai? Na yi wani sabon saurayi Sunan shi Khalil. Saurayi? To bari in gane. Ba hana ki yin saurayi ba. Amma ina son in sanar da ke. Kin san halin mahaifinki. Haka ne? Duk abin da zaki a makaranta ya kasance karatunki shine mafi yawa hajiya ai kuma ina zuwa ba zance hajiya kina ganin yadda mahaifinki ya kallafa makaratun kirai tun kina ciki hakika fito don haka ina mai tabbatar miki akan shafan hana ki yin saurayi ba duk abin da ki karatun ki ya kasance shine na farko hajiya ai muna yi ina zuwa amma in ce kin ji abin da mahaifinki ya gaya miki akan cewa ki ka ƙara makaranta in sakamakon ki ya kyau zai sai miki mota eh ko ba kya so Hmm? to ni dai na gaya miki da haka ya kasance kullum kina mai da himma akan karatu ba wani zancen saurayi karatu da ke soke in ba ki sabuta kuma shi ke <laughs> ajiyawa zai ki motar za shi zai ci ɗauko maka abinci Aplaudissements. abin da ya gada dama fadan da ya yawa mai gida ka dame ni ka dame ni a gidan nan to tsaya in gaya maka ni fa ba zan fasa magana kan wannan yaro guda ɗaya ma namiji da Allah ya bani ɗa ɗaya biro gare ni da zan dafa shi sai in bar shi da ya fi shigo faɗa da ya fita faɗa ba zai ji daɗi ba Allah ya kore maka kana da abin duniya sai ya tsaya yana rafe-rafe ya gyalla ike ka sa duk kayan tsangwame biya biya fige saboda masifar ka a gidan nan kai baka rungume shi ya ji daɗi ba ne rungume su eh ba ka san a taba su sumayya amma shi duk kayar da shi hmm? kin gama to abin da nake so da ke idan magana ta gaskiya ta zo a yi ta ba hajiya hawa kin gane idan kuma kin ce a'a ba zaman gaskiyan za a yi ba billahi lazi zan buɗe feji rashin mutunci duk wanda ya taɓo ni san a kan me assalamu alaikum kai ka sa miki suka kai ka sani na iya ba ba ka sani ba jira za ka doka min shi ba wallahi ba za ka dake shi ba wuce ka ke kan me ke yanzu ke rashin mutuncin kuma har ya zuwa to gaban sama yi. ya za a ka ɗaga hannun ka ɗin kashe shi za ka yi haba mai gida to yanzu idan wato ni ba juyowa ne ba ni za ki doka ke gaskiya ne kai in ba dan Allah ya ban hakuri ba billahi da ziban san yadda zan ni bala'i ya ce ni wallahi bala'i ya ce ni wallahi kai ka koya kai ka koya ba eh tun da ina da jajayen sawu na kaje ka ɗauko ne daga gidanmu ka kawo da na gidan haka ke masifar safe da ta rana da su kenan Allah ya ba mu yaya in bari ka kashe shi ka auro wata ni ina nan a zaune ba zai yi ba haka kawai Mai sai ba. Na'am baba. Ba ni ma nan. To.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 to ashe ke ma ashirin ashe ke san gaskiya na rena nan ashe ke san gaskiya wani sokon da nayi mun mai kuɗi ne Allah ba so sana ke yi ba to ki kokari da dan mu ta ne shi ki zare da abin da da shi kin ga matsalar ki yanzu za a sai ya ce yau biyu yan wata duk ki gaya mai dan ni in ba duk sai mun haɗa komai da komai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 hijira ga yanzu haba ni sai ba ta ni sai ba eh, ya guda ɗaya eh, shawa ban da tsawon na ne kawo wallahi tun jiya ta ta ɓaci ban naga kina kina wannan sakin jikin ki har kawai ba gaira ba kina zuwa wani zance bai kai ya kawo kuɗi wani dubu raina ne ɓaci na fito da kicin ina cikin aiki a fata na cikin ɗari gurin yan nan. to ba kowa jin ya ga ya san na fi ƙarfin dubu biyar. <laughs>

Ba ta mata ji daɗin zuwan nan naka. Wallahi. ta amma ina fatan za ta dore ko ba yaudara da cin amana. Ba ni sai. kuma za ba ku da tabbas gaskiya. To da sai ba in ba ta dore ba zai kawo Haka ne. Ai ni in samu ne ma ki zama. Me zai ana aura ya ta ai ni. wani abu ne. Ko da ke na ga a ƙasar da ba ke da. ana yi. Yanzu a turan nan. Allah Allah ga amma na ji daɗi wallahi malam ko ba musulmi ne kai ba ina ba su hannu kana wani kawun da kai da sarki na kan amal wannan ba an kane da duba sa'an kane ko da shiga ku ya za a iya zama sa'ana ya sa wannan ne hajara yanzu an yi hajara sai shugaban majalisar a wannan hajara me ta gano yarinya a kofar gida da samari? Ai ba ta da ba a bakin riba ba. Sarance da samari a kofar gida yarinya ta kasa idan an bada ta a hannun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 aikin banza aikin wafi da sannan ku da zuwa su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

aka zo kuma muka a maza ga su a nunan juna ba wanda ya san abin da ya Allah saboda haka ku sami kyakkyawan fahimtar juna da haɗin kai kan ku yadda abokanan nan na zamani ku samu rabuwar haɗin kai ku zama uwa ɗaya uba ɗaya ku zama uwa ɗaya uba ɗaya ku ƙarfafa danƙon zumuncinku penjuru anda yang muka dengar kata anda yang muka dengar kata yang kata itu itu itu dia aku kan? Nak main? Allah ya taimake mu ya kamata a dinga karatu sosai ko yani da yi fitar ba Allah ya ka Allah shi ke Allah ka ta ya zo shi ta dawo eh, ba dai za a ba ba in ce mata na wannan ne da ita za ki soyayya wannan da kika za soya da shi ba ki da hankali ko wallahi in ce ka saki ka sake jin labarin kin rubuta mai wasiƙa ko kuma kin gaya mai kina san shi sai ba in saidu ba ban gaya miki ba na yi wani sabon saurayi Allah sai duba wallahi duk cikin samari na ba wanda nake mutuwa so irin shi ba ta lamfashin ki ba na ku da wani zance na zo miki ma ni haɗaɗɗen wani saurayi saboda dalilin su dinna fata ki samari na ara ina da ya kawo kuɗi dubu biyar to faɗa a farkon zuwa ciki suna ya bani dubu goma mai ɗauka ya bani bara ma a nuna miki mutan sa ki gani yau ke dama me zaki da wani wanda zai kawo miki dubu biyar ya ji da kanshi ma na manta shi a gida amma da shi nake yawo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 bara tafi gobe ina ki makaranta ko kina aikin sani mu je ki ko ba ki ba sai ranar manje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 kin sani ko saki ko duka duka wala duka kwarai kuwa cap ijan haba da a barna nama a kano ku tsohon zance ranar lahira allah ba zai tsere kai ba ne maka wannan tambayoyin da ne maka yanzu sai ka amsa fa wannan tambayoyin a gaban ubangiji dole ne akasi akasi wani irin akasi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 ya fita ya ji ma da fita ne a bai daɗe ba yanzu sai da ka zauna mana mai hira ai ina sauri ne amma in ya zo da na zuba ban same shi kai kullum ka zo bani sai ka ce sauri dan Allah ka zauna inda da bani da hanzari ai zan ga ko ba ka bani idan ya zo ki ya masa bismillah ka zauna mana <laughs> wato ya usman dama ba ni abu ne a gaskiya tun da kake zuwa kai da yaya ka ne na daɗe da ina son ka a cikin zuciyata na kasa yadda zan bullo al'amarin na kai maka shine na ga waran kashi kunya ta an gaya maka domin hausa sun ce barin kashi a ciki baya maganin ne shi kenan kin gama wa to yanzu dai magana ta ƙarshe ka ka goge min hawaye na ni ma dan ko bacci ne da kai nake kwana a zuciya Allah ya kyauta shi kenan kin gama na gama uku dama abin da sai ka zaunar da ni kenan shine sumayya na'am kun fuskanci abu da ki kanwace a wajena khalid shine abokina kuma shine sa'ana dan haka shine na wanda zan zauna nan irin wayannan maganganu da shi Dan haka magana soyayya tsakanin da ke kar ki kara farsa mai ko kin gane ni ba wanda zaki soyayya da shi ba ne mai a cikin kuta abin nan din ba ta ɗinki ne lalace da baki da abin da ya hana cikin ɗinki na tun ziya zan yi Brian ya ɗauke mota da kan hanya tukuna abin da ya fi motar nan ki kulle ta mu ajiye ta alimai sai mu tafi da ta an kai gida ne sai a turu mai gyara ya duba ko ba ka ba. Wajen ba za ta faɗa ba. Ai tare za mu ta sayan mata yau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 لا ويكون منافع sai kin gane kin kai ina wuri lafiya na gajiya yaya a dama yar makarantar mu ce ta zo ki kai kuma kai ne yar ajin mu shine na rage mutane na ka sa abin da kake so da kai nan gidan ba gidan banza ba ku sai kuma ce da karen hanci kamar sigari ya kamata ka san gidajen da za ka je ya wace a wacan banza ta tsilan kwa da baka fuska kamar duwawu ana ai sake kenan wani ce ki eh ban gane waye ce ta ba wani irin zance ke ne ne haka wuce ke wani guri ne banza mu tune hoto lafiya alhaji ba zan yarda da wannan ba ba za ki shige ciki ba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 yayi maula ka zo ne wane ne maula gadi nake nan gidan to sai da ce kai mai gadi ne gaskiya na ganka ya tsine na ce ni mai gadi ne ko kuma ka wannan aiki na kowa na ga maka sai bata da shi <coughs> mm, mm. da Allah ba eh kar ka yanke kar diddiga hannun nan kar zo jiki na. Bawan Allah, na'am. Ka tunanin ka dan na nuna yatsa ga mutum irin ka har kuna bisa mini. Ka bi a hankali, kar ka bata min rai. wannan magana ɗaya ce ba za ka shiga gidan nan ba tunda nan ba gidan ku bane akan an gidan ku ba ta ba ba ban da Allah gafara an ke gafara gafara an ke gafara kana son ka kana son kanka da mutunci Allah gafara mutunci mutunci gafara ba kashi mu kai tsayari bari kai billahi da gida ilaha illa huwa hankali alga ta malam eh wallahi gidan nan ba za ka shige shi ba ka ji ko to ka ci bantan ubanka ni kai din fa ni kai din fa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

wallahi hukun kafiri bari guru salamu alaikum sumayya hmm. dan da zuwa yanzu ke tafi cikin ranar nan dan da zuwa yawa lafiya lau ina gajiya eh, lafiya ya ta hajiya hawa suna da kalau na an sawa daga ina kike yanzu dama unguwa na je ce bari zan gaishe ayya mun gode ai kina da kirki ya usman yana nan to ina jin da kai gaskiya ko ya kusan dawa yanzu ogo in da ya da amure na ga ya mishi kin zo din a ba ku ni ma da marka unguwa nake shi yasa nace bari zan gaishe to shikenan mun gode wallahi gashi kuma ko ruwa ban ka miki ba a na gode wallahi da sha ba da kan ba miki na sha ruwa to shikenan zan koma gida to za ki tafi eh. to ki da gaida hajiya hawa ce ina gaishe ta da kyau gaishe ta da kyau da kyau sai an ji yawwa ki gaida gida gida ya ci yawwa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 Ke da kuke A lafiya mana harkar mu ce ta kasuwancin kuma kai ka sani? To, ya ya Yanzu nan Sumayya ta zo ka ganta? Sumayya. Eh. Har yarinya tana da kirki. Ni ban ganta ba. Gaishe ta zo yi. Ai eh, dama gaishe da ta zo yi mana. Ga ta da hankali wallahi yarinyar nan. <laughs> na abinci na abincin ka yana kicin ka je ka ɗauka ya ne kai musu goron mana ba tun da za ka ake ka je kai musu goro ba je kai mata goro kuma gida ke ma ibrahim ibrahim na'am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 ta yi sai da sanyi ras to yanzu za ka ban kuɗi na ko ko sai dai in tufki kuɗin nawa a shirye nake in tufki kuɗi na tufki kuɗin ka <laughs> wayo sai Allah ka tufki kuɗin ka dan Allah wayo ballanta na yanzu ga shari'ar musulunci abi ma hakin ka abi mun hakina na ga wannan hakin ne fi nauyi to ka ban kuɗi na wallahi ba yau ba sai yaushe in na sa ma rana ne ma ƙarya to ta bani ta bani dan Allah dan annabi ka yadda ni dan Allah yadda ni wayo ya zai dan Allah ya ka tabu kamar ka na ki na ki na ki fitar ba buri na ko kuma in ce bi wuce a cikin yadda zaki kokari ki rike amana soyayyarta domin ina tsoron yadda halin yanzu ke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 domin ranar da aka ce gani gashi an yi bikin ina ɗakin ka ranar sai yaya shi kenan dai zo mutum ba zan iya <laughs> daman da alhaji usman za mu mm. je unguwa da shi to shine na zo duba shi dama ina son ganin ka to yadda kake yawo sangangan sangangan din nan a garin nan a gaskiya yanayin ba daɗi a zuciyata shin ka kammala karatunka gaba baki ɗaya eh, eh kawo yau kimanin wata uku kenan da kammala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 in Allah ya so da za a nema maka dan aiki amma dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ka samu jikunya dan Allah dan annabi a mai kai gwabin kirki dan Allah shikenan ba ka ka ba komai shikenan ka Allah ka sai ka kuma ko ba nan ka bar abun sai insha Allah na gode magana Thank you. Send this guy. Until I bacci kike ne lai ba wacce nake mai kai da tunanin ka ne sai kuma gashi Allah ya kani gaskiya fa ya saja lakin kalam masha su ma sun fita unguwa yanzu yanzu na eh a ah, kare kuna nan dai lafiya ko lafiya na sani washe washe kake da kai <laughs> ai idan ina tare da ke ne sai rasa ma me yake damu na dan farin ciki Allah kai kar ka zuwa kai na dinga fashewa wallahi tallahi su mai balin can haka bane ni fa yanzu ba ni wani buri face a cin namu dan mata da mutum da nan ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri kuma Allah ya sa babu wanda zai zo ya a ba ga da wannan maganar <laughs> Allah ai da ku yan matan yanzu ne lamarin ku ne a kun tsoro a ni na fita da kin fita to ai ba zan tabbatar ba sai an ce yau ga ki a daki na shi ne to kuke ci da baka na zuwa ne na ga mu na garaji ka akan lokaci ne san namiji akwai shi da gaggawa ya kwanta da hankalin ka ai komai lokaci ne ko na ji da Allah ya sa kuma ba za ki canja ba haba ai to ai dama an ce lalle ba baya ce. su ma bari shi mutunci tsakanin na Me magana da shi? Wato abin da muke zuwa muke wa wasu za ka kawo ka zo ka wata?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 ya gida? Lafiya kalau. Dora na siyo. Wallahi siyo. Saboda wasu 'yan harkoki ne suke gaba. Ni zamani na sai. Ba na sai ba? Hakika na ji daɗin abin da kike mara. Kin tabbatar mana cewa kina ƙaunata. Yanzu abin da ke so da ke dan Allah ina so kirgi alƙawari. Kina ka sarki alƙawari ba daga nan nake ba. Domin kin san yadda ne miki bayani a baya ban da ki ban da wata haka ne in gane saboda haka ta Allah dan annabi ki alƙawari ki tabbatar duk wani da ke zuwa gurin ki kin share shi kin aje shi to kai na da dadin wannan bayanin na kai kamu kuma kuma Allah da duk wani saurayi da yake zuwa na zan share shi ni ma ga kai kaɗai a zuciyata amma ni fata na ka taya mu da Allah ya cika mana burin gaba daya da gani har kai ni koya batun mutumin na yi. Ahmad faran faran da shi da makurar kare na saboda ya fiye da shi da wallahi fadi da yanzu an tana harka talauci ba yo ai ba sa jin magana sun kyanar wurin da matsayin su ne ko su da su amma kana fama da babur kana wanki ka zo ka wanki ba wanke eh, ya loke sai dawa ya eh. loke sai dawa wanki ne wato kin yi abu ne irin wannan da ba su ana cewa tsaki amma kana nan kana fama da yalo ina kai yarinya kamar ki shi ma da gaskiya tsaurin sai daga bana zo ina da na sani ai da ma rashin ilimi sai a saurari ido amma muna zuwa sai su haka ana samun irin mu wuta ni sai ba sai ba zan to sai yaushe zan zuwa jima da to shi kenan ka ko sai mu fita ki shirya ba a da ma ka gaida gida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

abuwan da maɗoraci kawai shigin yaro Allah ya wani wanziki wallahi sai taka ne wata ke kokwaya ma isha ita ka ne a banza ka cutan a bakin kofa ah. shigin yaro kai Salamu alaikum. Wala Anas.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 to na ukun eh na ukun ya zama narrow escape ne ba da wannan na kai ok ko da ba da kin da eh yayi kyau da komai kaje da wannan ya ji wannan wallahi dai na this before this one akwai rigingimu sosai yi gasan na kusan fim mai fight usman a alhaji usman ina ɗin shiga ne kwana biyu gaskiya ne masu bakin ganin ka dama kana zama mai ranka ma na zo ne na karɓi kasa suna ka gani na gani to shi ne na dane su zara ba da gida wani ahmad ahmad wani ajin usman a yi nan gurin zuwa ne ko da yaushe na na dai ran karɓi kasa to nan nake zuwa gida ta hala ahmad da hamza Da adam su ne wanda sun nan wajen nan a cikin kuma kana mutsari ba sosai ma kuwa am ana sun kowa yana abubuwa Ahmad Alhaji Usman dama yana son ka ni ko kware ba kamar inda ni ma nake a cikin kishirwar san gari ka ga abin da yake faruwa yake faruwa fa ina son wata matsala a gaskiya na samu rayuwa ta aure amma kuma wani abu yana nema ya muka katsalandan ko kuma in ce maka ya muka katsalandan a cikin rayuwa ka san yadda muke da kalis na sa abokin ka da kare ka san kuma abubuwan da muke aiwatarwa a rayuwar mu tsakanin da kwarai da gaske ni na san abin da muke abu ne da ya kauce wa shari'a tsari da shara, dan haka na tuba na cikin akan neman mata wai dalilin muna neman mata tare da shi shi ne wai iska, su tsakanin ni da sumayya wai dan me zan so sumayya dole a su sumayya haka ake yi alhaji usman ka so samun da yake mutum ka san hausa suna cewa wanzani baya son da ka san na riga na kai kudin aure gidan siyarinyar na musaila ga kudin aure amma ba labari alhaji usman na je gida ba na samun ba na samun alhaji sanya to da na kai kudin auren nan iyayenta an aiko an bani komai da komai a ne ma barna na sa ranar biki to ai baka gane ba ba nan gizo yake sakar ba Khalif sai dinga ɗaukan mota yana zuwa wajen yarinyar nan zance yana yaudarar ta kwata-kwata ya kaude hankalin yarinyar nan daga gare ni hafar ta da na zo yarinyar nan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 anas ba ni kasu suna za ku za ku kuwa eh za mu da sai a wannan a wannan to shi kenan gobe ba zan samu damar bullowa ba amma jibi latin da yin da suka ba ana da ko zama sai an zama idan eh, ka ce man na zuwa ba ya same na shi ma ne je ku zama amma sai yanzu da إلا الله صلى الله عليه هدي أنا مأمور وإنوري إنا لله وإنا إليه هدي أنا مأمور وإنا لله وإنا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أنا مأمور Alelura, da ni da kai mun fi sanin halatta abin da Allah ya riga ya haramta. Ba ma To. Kowane irin dabba ne jahili. Na ce ba ni ba kai. Ko kai mayin mata ne. Salamu alaikum. gashi. To. Thank you. domin shine kamfanin shirya fina-finan hausa na farko da ya je birnin makka da kuma jidda domin kawo muku dakan daka yanzu wannan yaron da aka kai can karatu abdullahi dan bulu yanzu ga hina ya zama ban mali eh, ana ban mali a can kasa america nan kuma ban mali a najeriya <laughs> wallahi ya za zama tsinan ne har wani kitso yake yana yau ga shema wai shema mali sunansa ku ɗaure mata baki ki haƙuri kin ji ko ki daina wannan kuka na haƙura ta bawa amma ba zan iya zama gida ɗaya da mudan sirba ba alhalin yana tare da wata ba ƙarya ba ne ba ƙarya ba ne ba duk tarihi ta ba ƙarya ba ne haka ba ne na tsoro yanzu umar abin da zaka saka na mafi na kenan umar ba abin da ka ce ma zai maka ba umar ki haƙuri ne sai ba ba a san raina na kashe mahaifinki ba ba ya jin magana ne ga wannan kuce kamar sai a yi saboda halin da ake ci da ka ni ba na karɓa kuɗi don ina aiki sai ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale sai ruwa ruwa na malale ni sai ba dole ne na sauke ki don kwagare ni babu tamkarki na ga kina kira a sauke ki don haka ni na zo na sauke ki ruwa na malale Yana turu. Wannan wace ce? Yar mace a waje Thank Ah, hello. Police station? Ga wata yarinya ce ta kashe mahaifinta kuma tana neman guduwa. ji daɗin lakcar da da shirya mana. Ha, Ai ba ke kadai ba. Wallahi na ji daɗin. Dan duk yan kilas ɗin suna murna dan bai taɓa lakca irin wannan ba ka ji daɗin ta. Duk burin tambaye ki. Ba na jin daɗin abu da kike mu. Sabon saurayi kiran ka ɓoye mini. Haba ni sai ba. Ta ya za na ɓoye miki saurayi na? To sai kwantar da hankalinki za ki gan shi. Ran jin ka ko abin da asabar da wajen da ta aminu. Na ni ma gaji wallahi na gaji mura ce ke damu kira ba kullum a cikin gajiya wallahi kuma ina gani daga nan zan je hostel zan yi karatu to ki tawo min da shi fa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 ba yana gare ka ba eh? san da kasa ko <laughs> wato kin amince da duk lokacin da na faɗa kenan eh ba damuwa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba. Saluwa. Na'am. da zuwa da saluwa. Yawwa. Zauna matsu matsu. to mi goma murfucin kin ga albasa nan yanka ta nake duk ta dame na idanu kin gama yanka ne Sun zama ba in sai ta dame mu ai ina kwana na lafiya kalan da luba ina gajiya ina nan kalan lafiya kalan sannu ya gidan naku lafiya lau mamaki lafiya lau ina gaishe na ansa ni sai ba ko na sun tafi Kaduna sun tafi gidan yar uwa ta su gaisu wannan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 to da ma ku kawayen juna wa zai raba ku ai ba wanda zai raba ku to zan tafi to ki gaida gida ki gaida gida dan Allah ki ko na ko miki kudin mota a ha ba ba na ko miki kudin mota a ne to ki gaida gida ki gaida mun maman taki yaya kana ah. oh, ta isa daga nan gurin ai tsalle nan ai tsalle nan gurin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 na shirya masoyiya ta sayi ah, wato a bayanar ku kuma a jama'a nake farin cikin ba ta wato wata kyauta ta musamman da ta mata tana ta dan mata saboda wannan rana domin ba rana ce a gare ta sa'annan kuma bayan da haka ko wata 'yan waƙa da na shirya nake su rera mata Oh, diran diran ƙorama diran diran ƙorama da Zan yi biyar kala-kala Ƙauna babu da kala Hassan da niyyatan tsiro ni na zo na bayyana ba wai babu kalmasa tuntunin ni fana da sa san kafa babu ke kasa zan bi ayarin ka koda fa zani Ba fatan babu gargaba, za ki fito a rangama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 kai kayo fitar rawa gara da ma na bayyana wai mai kike nufi kalma mai kamar dafi kin farta kina kwafi izgile kike nufin yi ga rashin shina soyayya da shi nake tun asali da ni yake Allah kama ku kun fake kin biya ta karkashin kaskuna ta shedana cin zarafi kika yi niya shashare ni na giya. Tin kasa fa kya iya Tin kasa na shirin tilas fa ka waki raunana zancen ya fi faɗaɗa har da kalmomi na bankaɗa a fili ba batun raɗa ga wadda ta ce a dauna ba za ni jingina mana sun zarafi a bayyana ko autan maza kake mofa mun haƙura a haku nake jira dolan ɗan ƙobara, irin kudu idan dara zan riƙe ku zan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 ya isa eh, ina ganin ba wani problem ba wani abu to shi na ki gaida hajiya to ka gaida isar da gaisuwa ta Assalamu alaikum. Ah, anti na. Yau kuma na. Muka zauna ko? a Ashe kuna nan? Wallahi ina na Kwana biki ki ɗauke gidan na kuma. Ko na ba ka miki ne? A'a ina yaya. ba ba wallahi ba kai da ba sai da muka tunanin haka dai ne ti na gaji ba gaji ina su babbo an tsiya kallon ya su baba an tsiya kallon madalla ta ma kati na kawai. mai kati na me fa na dauran Allah har mutum ya fito haka da shorin mu gani <laughs> kunya da mu sha jiki kenan ya ya suka fara buɗewa a hanya Ahmed kuma bara mu ga bayan an ɗaura aure da kuma fatiya kadai da za a yi bari ma ki ga hoton shi wannan sa'anka ne ka duba ka gani sa'anka ne ko irin shiga kuɗi to yanzu a iya zama sa'a na ya sa wannan ai ba irin shiga ai ba da ke sai da ba a bakin abin nan ko ina jin wallahi ga ma an dana harka ne ni ke shi ne zaki awa din eh shi ne ko me miki bane ka gani ne ya da shi ka ga jannati a ke ne ba